studio Haka take daga koyana a nan kasar mu ta Nijar studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanunsu. su. 'Yan jarida 20 ne suka samu horo a tsawon kwanaki biyu a nan ya mai ta hanyar mai de la press kan batutuwan tsaro da na 'yancin jarida. Akwai mu da ƙarin bayani a cikin labarin namu na yau. Ƙungiyar cigaban ayyukan mata da cigaban ƙasa wato ONG fada na wayar da kan matan gundumomin maraɗi guda uku bisa hanyoyin da za su bi ta fuskar shari'a idan suna fama da cin zarafi ko gallazawa. matsalolin 'yan kasuwar nijar wajen shigo da kayayyaki tun rufe iyakokin najeriya a cikin watan agustan shekara ta 2019 shine rahoton mu na musamman To Madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. 'Yan jarida 20 ne suka, suka amfana a tsawon kwanaki biyu da wani horo a ƙarƙashin Maison de la Presse kan batun tsaro da 'yancin jarida a cewar mataimakin Maison de la Presse wata dama ce ga 'yan jarida da su samu yadda ake haɗa labari a cikin yanayin rashin tsaro ta da kuma girmama dokokin aikin jarida. Rashidatu Abdulmumuni a cikin rahoton Marama Jallo Kenda. Mai gabatar da mahawar na farko ya yi kokarin kwatanta ma mahalarta taron yadda ɗan jarida zai yi don kare lahiyar shi a lokacin rigingimu ko wani tashin hankali. Mun ɗauki misalin 'yan jarida da ake yin awon gaba da su. Mafi yawan lokuta jami'an tsaro na gamawa da 'yan jarida a lokacin wata tarzoma ko makamantan haka ko kuma abokan hamayya su ma ba su bambanta jami'an tsaro da 'yan jarida sai su musu bugu ɗaya. Mahawar ta biyu ta karkata kan 'yancin aikin jarida inda muka ƙara jawo jawo hankalin 'yan jarida kan sanin makamar aiki tare da kiyaye ka'idodin don ba su damar su gudanar da aikin nasu cikin tsanaki a lokacin rigingimu ko wani tashin hankali. Fasarar Hawa Usman kenan a kasar Benin yasa susu dan jaridar Benin wato Web TV ya samu saki a ranar jiya a cewar wani labarin RFI na yanar gizo a bisa shafin ta. Mutunatar cewa yasa an kama shi ne a ranar 24 ga watan Disamban shekara ta 2019 bayan yayi bayan an yi masa shari'a da kuma tura shi gidan kaso bisa laifin bata sunan babban alkalin kasa ta hanyar rubuce-rubuce kan yanar gizo a yayin wani taron karawa juna sani kan labarun karya a cewar majiyar. Ƙungiyar bunƙasa ayyukan mata da ci gaba cewa da ONG fada ta kai rangadi a gundumomi uku na maraɗi a satin a wannan sati domin wadda da kansu kan hanyoyin da za su iya bi idan suna fama da cin zarafi gore gallazawa a cewar Maryama Mahmudu Jibo da ke kula da tsarin ONG din a Nijar gallazawa da ake ma mata na nan amma kuma matan ba su san hanyoyin da za su bi ba domin su samu tsira duka a cikin rahoton Muhammad Mamman. Daga Tilaberi zuwa Maradi mata na kuka da rashin kulawar majajensu wannan kuma wani cin zarafi ne ne da ya kamata a kundin shari'a ƙasar Nijar ya hukunci a kai. Mata da dama ne ke cin karo da wannan matsalolin amma babu wani abun da aka yi a kai. Mata ba su da wurin da za su kai kukansu. Misali a ƙauyen Cizon Kurege mata na shan wuya sosai. Wata ta so ta bayyana mana sai ta nuna mana cewar idan ta haɗa mijinta zai iya sakinta wannan shi ma wani cin zarafi ne na daban. Musgunawar ta kasu ta rabu idan ta zo da sauki mai gari na iya shawo kanta amma idan abun ya yi kamari misali in an ma mace fyaɗe ko kuma aka mata rauni har ta rasa kawa ko hannu ya kamata ta kai kara sama wajen jandarmomi ko kuma ma'aikatar 'yan sandar da ke kusa da su don shari'a ta biye mata hakkinta Sarar Hawa Usman duk da kiran sulhu na shugaban Mali Ibrahim Bubakar Keta ga shugabannin masu zanga-zanga da ke neman yayi murabus matsalar siyasa da ta al'umma ta Mali na cikin tsaka mai wuya da rashin tabbas ta da kuma wani kira na zanga-zanga a ranar gobe Juma'a a cewar Ali Tunkara a masani a jami'ar Bamako shiga tsakanin kungiyar Sidiyawo na iya taimakawa ga samun sulhu kan wannan matsala a cikin kwanaki masu zuwa a cewar sa ta wayar tarho a cikin rahoton Musa Hassan. lamarin ya yi kamari saboda 'yan mali mafi yawan su ba su gamsu da ayyukan shekaru biyar na wa'adin mulkin ibeka ba an yi zaman tattaunawa tsakanin kwamitin da ke takon saka da gwamnati wanda mika hannu da ya yi ga 'yan ƙasa ba bakon abu ba ne ko da yake ƙungiyar sai da yawo da ke cikin al'amuran sulhuntawa ta taka rawar a zo a gani a cikin matsalar da ta afku a shekara dubu da goma sha biyu a cikin ƙasar mali inda ta kawo kwanciyar hankali a cikin ƙasa kuma ta taimaka wajen shigowa da sojojin ƙasashen waje wajen tabbatar da aikin wanzar da zama lafiya kamar yadda doka ta yi tanadi. Fassarar Muntari Muhammadu Birnin Agadarsa ya yi bikin cika shekaru bakwai a cikin jerin kayayyakin tarihi na UNESCO a ranar 22 ga watan Juni. Babu wasu shagulgulan da aka yi dalilin annobar COVID-19 amma duk da haka an yi raskunan waɗannan shekaru bakwai bisa kulawar mai kula da cibiyar tarihin Agadas Ali Salifu a cikin rahoton Anise Karim. Dangance da abin da ya shafi tattali aiki na baya-bayan nan kungiya mai zaman kanta ta kasa da kasa mai suna e SP ce ta yi shi, wadda ta gyara dakuna kimanin 100 a tsohon garin agadas Ƙungiyar ta kuma gudanar da ayyukan tsaftacewa, amma kafin nan gidauniyar ta mallakwai ta gyara wani adadin gine-ginen tarihi na tsohon garin. Sannan kuma albarkacin sallar agadas Sokuni an gyara babban masallaci, an gudanar da ayyukan sadarwa ta hanyar rediyo da talabijin da kuma jaridu, sannan kuma da wayar da kai. Domin babban amfanin shine jan hankalin masu yawon bude ido, sai dai kash tun wasu shekaru shekaru wannan fannin ya tsaya a agadas Tsohon garin agadas wuri ne da ke kumshe da kayan ayyukan hannu waɗannan kayayyakin ko an kera su babu damar a sayar da su. a Agada Asman shi na cikin wannan fassara. Rahoton halin damuna na kwanaki 20 na watan Junin shekara ta 2020 na ma'aikatar noma da kiwo na kasancewa da hare-haren fara kan sabbin shuka hatsi a wasu jauhin Nijar da kuma gundumar ya mai ta uku. Rafika Attar ta hada mana wannan rahoto. Labarin a game da yanayin lafiyar shuke-shuke ya lura cewa farin dango na farma hatsi a wasu gundumomi na ƙasa musamman balayara a jihar Deliberi da Gingu a jihar Doso sannan kuma kuma da tsutsa mai cin ganye kan zogale da sabbin tsirai na hatsi a gundumomin bobai da gaya a zandarar sabbin tsirai na hatsi na ci gaba da fuskantar cututtuka musamman a gundumar dungas sai dai kuma an zuba musu magani a shiya ta uku ta da'irar yamai an ba da labarin harin kwari ga shuke-shuke ma'aikatar kula da kare tsirai a cikin rahoton nata ta kuma sanar da cewa kwari sun farma hatsi sabbin tsirai a gundumar magarya da ke jihar zandar akwai yiwuwar fuskantar sabuwar matsalar farin dango a cewar babban ma'aikatar kare tsirai jarirai sanadiyar yanayin muhalli da ke ta ƙara taɓarɓarewa sai dai kuma za a ci gaba da sa ido tare da magance sansanonin kwarin. a arlita a yankin agadasa ranar asabar 20 ga watan juni wani ɗalibi na wata makaranta mai zaman kanta bincike ya tabbatar da cewa yana ɗauke da cutar covid-19 Wannan matsala ta kai ga killace mutane 46 da suka yi mu'amala da ɗalibin. Hassan Adamu babban jami'in cibiyar nazarin cutar annoba ya yi wa Karim Anise karin haske. Hakika an samu mutum ɗaya mai dauke da wannan cutar a cikin yankin Agades kuma mutumin Alit ne ɗalibi ne mai shekaru goma sha bakwai. Yana karatu ne a wata makaranta mai zaman kanta wadda ake kira Katarat. Abin da ya sanya muka tantance dukkan mutanen da ya yi hulɗa hulɗa da su mutane 46 a cikinsu mutane hudu suka kamu malami ɗaya da ɗalibi uku da kuma shi mutumin na farko duka suna nan ana kula da lafiyarsu sannan aji da sauran malamai an killace su ana ɗaukar yanayin zafin jikinsu da zarar aka samu alama ɗaya ko biyu ana ɗaukar gwaji domin tantancewa za a ɗauki gwajin dukkanin malamai domin a auna a tantance saboda ya kamata a ɗauki matakai a game da wannan lamari Fassarar Muntare Muhammadu zuwa ranar 24 ga watan Juni mutane 6,555 ne aka ma gwajin COVID-19 a Nijar, daga cikinsu 1,056 sun harbu da cutar 917 sun warke, 72 na ci gaba da samun jinya, sannan 67 ne suka mutu a cewar sanar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa a cewar sakamakon bincike na ranar 24 ga watan Juni shekara ta 2020 an samu mutum biyar da gwajin gwajin covid-19 ya tabbatar cikin 500 da aka ma gwajin uku a yamai ɗaya a agadarsa sannan ɗaya a zandar a cewar wannan majiya. Ina kwana dauda na lura kana cikin fara. Barka Malam musio kana lafiya? ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa buhu biyu na lemun tsami buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa To alaji ina dalilin sayan dukkan wa'an kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa. Abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba alaji, ina ka samu wanga labarin. To to me kake nufi? Alaji, saurara ni sosai. Wa'anga kayan basawar da wannan cutar. Da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka? Ni ban waɗi haka ba, amma akwai hanyoyi na rigakafi. To ga mini menene waɗannan matakai? Ana Dauda, masanin kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe kwayoyi. Idan za a tari ko atishewa a yi su cikin kusurwar damtse sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu. Ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane. A kaucewa taɓa idanu, hanci da baki. A kaucewa ma'amala da dabbobi masu rai. Idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba. A dafa abinci ya na sosai kamun a ci shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare. Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Tun zo sai rahoton mu da ya rage, Najeriya ta rufe iyakokinta tun cikin watan Agustan shekara ta tara. lamarin da ya zama babbar matsala ga 'yan kasuwar Nijar domin shigo da kayayyaki dole sai sun are wasu hanyoyi na bayan darni abinda kun babu sauki a cewar Alhaji Musa Jibril sakataren watsa labarai na kungiyar 'yan kasuwar Magarya a cikin rahoton Hawa Usman. al'amari na shige da fici na kayayyaki lalle mun dan samu ta waya. saboda yanzu da abin da zaka sayi shi dala ɗari ko jika guda yanzu sakamakon rufe hanya iya iya kaiwa ɗari uku ko jika biyu to lalle lalle wahala ta ɗara ta da tunda da direct za a sayo kaya a zo a sabke tunda da wani suwar haka masu zo tunda suka tai kano karfe bakwai suna iya zauwa eh, karfe biyu su zo su sa kayan su a shago kuma su yi kasuwa amma yanzu in ka tafi wata ran eh, sai wajen karfe goma sha biyu na dare ko ɗaya za ka shigo garin ku kuma ka kasa kayanka a kasuwa kenan kin ga anan an samu eh, yar matsala. to a wajen wannan hanyar da kuke biyowa ta ratse nan wani irin matsaloli kuke gani. a wajen hanya ta ratse gaskiya muna samun matsala game da ikon najeriya dan ana samu a tsare ku a ce sai kun ba da wasu kuɗi to lalle lalle dole ne dama in ka taho daga can kano dole sai ka ɗan riƙe wani abu wanda za ka tsira da mutuncin kanka to kuma Allah ne ya riga ya gama mu Nigeria da Niger saboda muna fuskantar matsala a gurin ikon Nigeria don suna kama mu suna cajin mu kuɗi wani hal a mana barazana a ce za a kai mu Katsina Daura ina ne Kano duka dai ana mana wani barazana tunda iyaka uku ce akwai Kano akwai Katsina akwai Jigawa su ne suka gama mu da Nigeria da muke zuwa sayayya mu a nan muna da kira game da hukumomi na kasar Nigeria mu dai a nan bakin mu ba zai gushe ba da neman alfarma saboda mu 'yan kasuwa ne to muna fatan wannan abu zai zo ƙarshe muna fatan mai girma shugaban ƙasar najeriya ya ji kukan mu 'yan kasuwa na jamhuriyar niger kuma 'yan bakin iyaka muna roƙon alfurma a ɗaga mana hanya mu ci gaba da harkokinmu na yau da gobe kamar yadda muka saba iyaye da kakanni muna fatan ubangiji allah ya kawo mana ƙarshen wannan abun Ta gaida hawa da wannan rahoto da haka muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu amma kada ku manta akwai muhawarar studio Kalangu tare da Muktar Hamadu tare da bakin nasa inda za su mai da hankali kan yaya za a tabbatar da tarbiyya ta gari a cikin iyalai tare da bakin nasa da harshen Faransanci a huta lafiya. Ke uwa me ya same ki yau dukkin bikin ce haka? Haba, ce kamar baki ji labarin da ya shigo a gari. Wani labari kuma? Cutar nan da ya mamaye kasashen duniya baki ɗaya wanda yake nan yana kakkashe mutane ya shigo a nan ga cikin ƙasarmu. Oh Kina zancen virus ko? Ke dai kika samu sunan shi. To wai ke biki san da cutar nan? To lalle cutar nan akwai ta a garin mu Amma wai baki san da zaki iya kare kanki da ita ba? Ban sani ba yar uwa, ba ni labari. To da farko dai likitoci sun ba da shawarwari kamar haka. Ki yawaita wanke hannayenki da ruwa da sabili. Ko ki samu wannan abin da ake ce ma gel hydroalcoholic ki goge hannunki da shi. Idan zaki ki tari ko atisha, ki taro hannun rigar ki sai ki a ciki. Sannan ki sake wanke hannayen naki. Ki kula da kin bar kimanin mita ɗaya tsakaninki da sauran mutane ki daina yawan taɓa idanunki hancinki da ma bakinki ki bar kusantar dabbobin da ke raye idan kuma kin taɓa su ma to ki wanke hannayen naki ki tabbata kin dafa abincinki da kyau kafin ki ci ki kuma tsaftace wajen girkinki da kayan aikinki ki bar yawo idan ba da dalili ba ki bar kutsa kanki a cikin taro haba yar uwa ya kike son in da armin ɗiyata ke ki rufa ma kanki asiri da ke da iyalanki ki tuna da lafiyar haka ne fa wannan babban albishiri ne ni ma zan je in waya kai ma sauran 'yan uwana kai. Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya.